Thank you. har da lafiya haka da ya siya mu wurin lura Allah ka rabbana Allah kwana tsaron bayi kowane lokaci in kiya labaran na ta kana magana ciyaman ciyaman a jasu sarki a jasu yake yanzu sarki a jasu wannan yau da kullum abubuwan sai Allah ga za a shayi kira na a kayan min kasananci eh an yi kira na amma ga kira ina zuwa ga dambe ga dambe idan Allah ya kai mu ranar sande gobe muna asabar jibi ranar shagalin na shagon yan sanda garkon yan sanda bahagon yan sanda a ke wannan babbar gudunmu da ke ina da babban murya ko ni ma lambobin shirmomin da yake mun na arziki na ƙara towa da ƙarfin Allah da karanta mutum gudun giwa na gangaro wajen mulkin saboda ɗa ne kuma ko ina yana mun shirma ga dambe to zai wani babban na ranar lahadi idan Allah ya gama koma mai kai ka ce a daina gudu dogon zuwa yanzu ne a shekawa kai ka ce shagun da gudu Allah ya fara da kuma uban nan ba duba shi yawa na fi mai sanda kari shi ne gande kan dambe ya da ya ci ganda kuma kan kan dan hausa ina faɗi da babban murya eh suna mai rago yan ma samu kan bai hada eh ga garbu ga dan ban samar kasa ka gani ko kana da matsala ya ka firgita ya kuma baki kuma kai yawa samar kasa sama kasa sama kasa sama kasa

babban mai gida na barka da zuwa daga lafiyan kware kan kambari uban wani bari. na ta'an tanko almakura sun ji Allah ya so ya yi gwamna ya yi sanata ya zama ba sauran shugaban kasa wata rana gida ka riga da karfin ikon Allah sai an zo a wannan kujerar wata rana Allah ya gama bangaren aikinka ga dabbobi gadan bana gadan bana eh to ni ne ka mare ne ba zan taki gara ba eh ba zan ko shigara ba amma kuma na san kalmar da ake noma a sakwato da ne kebe da na shiga da zan zamfara eh yawa <laughs> ta kai

dan mahauta ne amma dan iska ne wata yaran baya kyauta eh. wallahi dan mahauta ne wallahi dan mahauta ne eh ai ya gari kyauta kai kai na kuma da kasa ya yi kuro ya ga wani yawa yawa Allah ya kara ce kullum a duniya ina hango ka Allah ji kan manyan ka kuma Allah ya tsare ta ya ka na ta'al tanko almakura kun yi gwamna ko sanata sauran shugaban kasa ya rage sai an yi albarkar muhammadin rasulullahi ga dabban nan da su bari a kai kai ta ce kwamfilar dan bora uba ya lalata wannan dabban wallahi shagon bahagon aure argungu shagon bahagon aure argungu in Allah kawo ce a da wani ci a maharu ƙasa mai gwari mijan kadija の仲間が我々のそばに sarki na bambada da amin ku mana kawai da ka gane da muka tafi sinai ha ha da na bambada suna da shi ba suna dauke ba dadi suna dauke ba dadi babu hauda rugungu su gabar kura babu hauda rugungu su gabar kura babu hauda rugungu su gabar kura da ba su da kokin da buhu mutum ya faɗi wallahi zagaya amma kuma ya zai aika Allah ku wace kunkulin kuma a wuda amma an dawo ba a ba sai kuma na bar kare cikin kan motsa shi cikin sai motsa ba wallahi wallahi Allah ka Allah ka ana mai zuba dadi ana mai zuba dadi kalwa ta san inda ta kalwa kalwa ta san inda inda ta san kalwa kai kai ana babatawa amen amen ya fi zuba babata ana mai zuba da ana mai zuba dadi tiya madan yalo tiya madan yalo kuma tiye kai ya fi zuba babata ana mai zuba dadi za su kala za su kala za su haɗe za su haɗe za su haɗe kasar sama kasar sama kasar sama da sai suna fafatawa iya dambe kuna dambe ba kushewa Allah ne kawai bai kawo haɗuwa ba ma kuna dambe bakin gwargwado Allah taimaka da sai suna bayi kai Allah kiyaye rauni kada a targaɗe Allah kiyaye faɗuwa ta neman abinci a fada ta shi Allah kawo da sai suna fafatawa ana da jima dari ana da kima dari ana da jima dari da sai sama da sai sama da sai sama da sai sama madadi Allah dauki madadi Allah dauki madadi kai Amir da goyinda Me Allah ya gurma da Amir da goyinda Me Allah ya gurma da Amir da goyinda Me Allah ya gurma da za a yi rugura go ni ne ango daga nesa za a yi rugura go ni ne ango daga nesa wanda ba su Allah ya zama ya kallo wanda ya ba su Allah ya zama ya kallo kai kai kai kai kai kai kai ana fa batawa ana dauki madadi ana dauki madadi azar sama azar sama azar sama inna na Allah ya kiyaye. Wala. Mamashi mana ku kama mashi. to a cikin ya tambayi ko wawa ne to babatawa babatawa sun

kan mashi ya bani kuɗin mai alheri Allah ya kai injiniya su musu wanda ya bani gida aljanna shekara hudu ba biyan kuɗin ba Allah sarki mai san ya mai sarrafa manaja ali da alheri kai kai za su hade za su hade za su hade za su hade za su hade dan dambe ya kamata ku taimaka mu ga da yawa amma har yanzu mu zaga ba ya kamata a taimaka mun mu zaga wallahi ha an an to da su suna gaba da wani dauki badadi ana dauki badadi ana dauki badadi ha tula wata shagon to shagon badai saka tula wata shagon to shagon badai saka ha ha na dada tula na dada tula halai alhaji wani hannu kai kai kai la ilaha illa anta kasu ana da kuma ana da kuma ana da kuma ana da kuma dabi kai shagon bada ya kai kai a ga kai kasu kasu tula na dada tula na dada tula na dada kasu ana ana fafatawa kun ba daɗi nama da kanwa na waje baka kallo ba na ciki ka jara zaman ka na waje ka kallo ba na ciki ka jara zaman ka na waje baka kallo ba na ciki ka jara zaman ka kai kai kai la ilaha illallah maza inda gaske ji ka duka inda gaske ne ji ka duka ka sun suna fafatawa ana da juma da ga dandali ba daɗi na ba da kanwa Allah ya tsare ta da kariya amma mun ci ciniki wayo da wayo wayo da wayo tuna wayo na ba da wayo sai dai wanda kaddara ta zo ma mai wayo mai dabara da mai wayo ana babata wani da kiba na ni kai kai kun ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba mai jama rayuwa hala daure mai bi diga fada yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi